Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta biyo ya Afirka a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar a zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi. Sa'an nan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe yaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci a wannan hantsi na talata uku ga watan Disamban shekara ta 2019. Murtala Faruk sanyina ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a wannan hantsin. Bayan an sha labaran duniya za ku ji cewa yau ne ake ranar wato bikin ranar gajiyayyu ta duniya ta wannan shekara. Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya. Za kuma mu kawo muku sharhin jaridu daga jamhuriyar Nijar sai kuma sakonnin da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya tukunna. Jama'a assalamu alaikum barkanku da hantsi. A wannan makon shugaban Amurka Donald Trump zai je birnin London don halartar taron kungiyar tsaro ta NATO yayin da ake ci gaba da takaddamar tsige shi a gida Amurka da ya shiga wani sabon babi. Wannan abu ba zai kare ba saboda suna so su yi abin da suke so ne. Shugaba Trump ya faɗa wa manema labarai yayin da yake barin fadar White House yana nufin binciken tsige shi da 'yan jam'iyyar Democrat suke yi. yayin da 'yan democrat za su fara sauraron bahasi kan rubuta kudurin dokar tsige shugaba trump ranar laraba da yawa daga cikin shugabannin kungiyar tsaro ta nato suna sanada irin kalubale da shugaba trump yake fuskanta a gida na tsige shi Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai saka haraji akan kasashen Argentina da Brazil yana zargin waɗannan ƙasashe da cutar da manoman Amurka ta hanyar cogen kudaden su Shugaba Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter jiya Litinin cewa zai saka haraji akan ƙarafa da ake shigowa da su daga ƙasashen kudancin Amurka da ya bawa jami'an ƙasashen mamaki. Brazil da Argentina sun jagoranci gagarumin rage darajar kudaden kasashen nasu wanda yake cutar da manomanmu don haka ba tare da bata lokaci ba zan mayar da haraji akan karafa da ake shigo da su Amurka daga waɗannan ƙasashe, shugaba Trump ya rubuta. waɗannan ƙasashe guda biyu da ke kudancin nahiyar amurka suna cikin rukunin ƙasashe da shugaba trump ya cire su daga wannan haraji a cikin watan maris na shekarar 2018 bayan da suka amince da adadin abin da za su ringa shigo da shi wasu hare-hare ta jiragen sama da aka kai daban-daban a siriya da ake zargin gwamnatin siriya da turkiya ne suka kai sun kashe akalla mutane ashirin a cewar wasu masu kare haƙƙin ɗan adam Kungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke Birtaniya mai suna Syrian Observatory for Human Rights ta ce tana tsammanin gwamnatin Syria ta kai ɗaya daga cikin hare-haren ta jirgin saman da ya auna wata mashahuriyar kasuwa a wani ƙauye da 'yan tawaye suke rike da shi mai suna Ma'arat Al-Numan da ke arewa maso yammacin ƙasar jiya Litinin. Kana ya kashe fararen hula goma sha uku. ministan tsaron siriya ya ce bayanai da suka samu daga masu kai ɗaukin gaggawa da suka hada da adadin gaba ɗaya fararen hula tara ne suka mutu an kashe mutane da dama a kasuwa ta biyu da take kusa da ƙauyen saragib da ita ma aka kai wa har-haren ta jiragen sama a cewar masu kare haƙƙin ɗan adam labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Kakakin Majalisar Wakilai ta Amurka Nancy Pelosi ta ce Amurka har yanzu tana ci gaba da yaƙi da sauyin yanayi duk da shugaban Amurka Donald Trump ya cire Amurka daga cikin yarjejeniyar Paris ta 2015. Pelosi tana jagoranta wakilai 'yan jam'iyyar Democrat zuwa taron sauyin yanayi na, na kwanaki goma a birnin Madrid. Kana kuma ta ce tana so ta nuna cewa zuwansu yana nufin har yanzu amurka ba ta juya baya akan wannan babbar barazana ga rayuwar ɗan adam ba ta shaidawa taron cewa amurka za ta amfana da shawo kan matsalar canjin yanayi everything in is connected and it becomes a national security issue wanda ya shafi halittu da yanayi suna tafiya ne hannu kafaɗa da kafa sabili da haka batun ya zama wata kalubalar tsaro da aka fara ga sa a kan filaye da albarkatun ƙasa da sauransu sabili da haka batun ya shafi komai babu kuma inda yake da sarkakkiya kamar ƙasashen da ke fuskantar barazanar sauyin yanayi pelosi ta ce kwamitocin majalisar wakilan amurka da 'yan jam'iyyar democrat suke jagoranci da dama suna aiki akan wasu bangarori daban da zai iya samar da wani tsari na sauyin yanayi a halin da ake ciki kuma miliyoyin mutane a kudanci da gabashin afirka na fuskantar karancin abinci da sauyin yanayi ya haddasa wanda rabinsu yara ne a cewar kungiyar da agaji ta save the children yankuna sun fuskanci guguwa mai karfi da ambaliyar ruwa da kuma fari a cikin 'yan watannin da suka gabata yayin da masana kimiyya suka ce dumamar yanayi da aka samu da sauri ya fi na sauran bangarori na duniya mahaukaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da idai ta yi kace-kace da kasar mozambique a watan maris ta kashe mutane sama da dubu daya da dari uku guguwar da ke tafe da ruwa mai karfi ta shafe ƙauyuka da dama ta kuma cika birane da ruwa makil yayin da manoma suna ganin amfanin gonarsu da dabbobi suna salwanta. Muhammad Hafiz Baballe aka ji da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin yau ne ake bikin ranar gajiyayyu ta duniya. ranar da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe domin yin bita akan halin da nakasassu suke ciki a duk faɗin duniya tare kuma da faɗakarwa da kuma ƙarfafa musu gwiwar dogaro da kansu daga maiduguri haruna dauda biyu ya aiko mana da wannan rahoton. ranar uku ga watan disamban kowace shekara rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware a matsayin ranar kulawa da waɗanda allah ya jarabta da nakasa kama daga guragu makafi kurame da kutare a kasarin irin waɗannan mutane da Allah ya jarabta da waɗannan matsaloli na nakasa dai kan dogara ne ka cokan akan barace-barace wajen gudanar da harkokin rayuwarsu saboda karancin abin hannu ko kuma rashin samu da mawayar sana'a an kirkiro wannan ranar ne don tabbatar da jama'a kan yadda su dinga mu'amala da irin waɗannan mutane da Allah ya jarabta sai dai ba kasafai akan samu haka a tsakanin al'umma ba hakan dai ma yasa nazarci shugabannin kungiyoyin waɗannan mutane da Allah ya jarabta wanda kuma na tambaye su game da yadda al'amura suke gare su kama abin da wasu suke cewa sunana Ahmadu Umar daidai kungiya na kasa rashin jihar Borno chairman a farko dama abin da muna nema a wajen gwamnati a jina mana waje jama'a a doka ma'aikata jama'a mu masu suna kasa su dauka aiki su yi aikin su to gashi na babaga na umar adalam ya hawo gashi farko ya ji ya jina bala workshop wallahi in ka je ka gane bala workshop ba za ka yarda wajen na wajen na kasa su ba dan saboda haka wannan mun yi farin ciki sosai kuma na biyu bayan da ya hawo ya ce zai ba na kasa su dubu talatin talatin a wata wata guda shida ya dauka alkawari kuma yanzu ya cika mana alkawari yanzu guragu sun samu a kutare sun samu kurame sun samu yanzu muna jira na makafi zai yi launching abinda mun yi farin ciki sosai kenan kamar kuno ne kuka amfana da wannan shiri da aka ce za ba ku naira dubu talatin mun amfana mun kai dubu uku da wani abu a tunana muhammad abubakar kalwa kalwa ni ne ciyaman na fiskali calan na borno na guragun borno a wannan shekaran nakasa ba kashi bane Allah ya ka nakashashe ba wai Allah ya ce ka je kai barace barace bane shi yasa yace bai yanayin mu wannan ma yanayin yanda Borno babban gari ce tana da komai muna da alhagawan mu muna da komai da komai mu tace bari ta taimaka mana ta bamu naira dubu talatin talatin mu je mu yi ruko da kanmu kada mu je mu yi barace barace na yi wa mutane ni da hannuna na na cika wa mutane na membobi na form mutum dubu daya da dari biyar da hamsin wanda kuma na tabbata mutum dubu daya da dari biyar da hamsin wannan babu wanda bai ga alat ba bai ga kuɗi ba babu shi. To ko me yasa gwamnatin jihar Borno ta dauki matakin baiwa waɗannan mutanen naira dubu talatin talatin duk wata har na tsawon watanni shida ta mai kiran ne wa kwamishinan ma'aikatar wasanni da kuma walwalan jama'a wato kuma da na buba. Sanin kowane a cikin alkawuran da ya yi lokacin kamfen ya ce idan ya zo zai agaza ko kuma ya taimaka matasa da nakasantu su zamna a kan kafawawansu su daina biyan gidaje-gidaje suna roƙe musamman nakasantu. Sosai ya ce kowane nakasantu mu dinga bashi naira dubu talatin talatin a wata da su kuma su yi alkawarin ba za su je kan hanya cikin titi ko kuma gidan mutane suna roka kuma su samu abin da suke alhamdulillah mun ba waɗannan mutane kowane su dubu talatin talatin cikin maiduguri yanzu duk local government na borno yana ciki sanadiyan wannan abin har wayoyin suna kaso da suke yobe da bauchi mun zo mun same su sun zo ya zo ya zama kamar yanzu fireje ya zo kamar saboda haka ina aiki da wannan lokaci in kira gwamna mai girma gwamnan yobe shi ma mai aiki ne da gwamnan bauchi duk abin da aka yi a nan a yi a can don ya zama kowansu a waje daya don wallahi kwana kwanan nan mota daya da mutane talatin da biyu ni ne na je bulunkutu sun ce sun sun zo daga bauchi sun ce sun ji ana ba mutane dubu talatin talatin to zai zama mutanen can ne dai mutanen can ne na mutanen borno ne kana zama a can shekara da shekaru sai yanzu da bara kuɗi za ka zo kuma ai ba zai yiwu ba kwamishinan ma'aikatar wasanni da walwalan jama'a kwamar sa'in buba kenan ke bayani game da irin tallafin da sukan baiwa na kasassu a jihar borno da kuma ya ce suna nan suna wani shirin na ƙara faɗaɗa wannan taimako tsakanin waɗannan al'umma haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin Allah. A gaida Haruna da wada biyu. Za mu kawo muku shirin a dawo lafiya to amma kafin nan bari mu shakata da wannan waƙar. Tausaya ma talaka, a tausaya ma talaka. na ji tausayi ɗayana. Na ji tausayi ɗayana. To ya aka dan audu me ya faru? Wallahi ni ku tuna. Rabana ya yi ku, rabana ya yi mu, garagamar mahanku, jan mu kuke bin ku muke, shin ina za ku da mu, ku tausaya mana hakan. Allah ba za ya A kan busa haƙin tallaka. Allah ba za ya bar kowa ba. An yi shekaru sun shuɗe an yi wahalar fetur da man fetur ya yi tsada kanan ziri ya yi tsada da na ga layin mota na dakata ne kallo. Babu motar soja ba motar ɗan sanda ko ɗaya ba ta ciyama. ba motar wani sarki sai dai motar tallaka. Daga Kabu Kabu sai dai taksi su ne motar tallaka. Su ne motocin na tallaka ranka Na ji tausayi ‘ya'yana. Na ji tausayi ‘ya'yana. Ajilo inda ma na yi kuka na al'ajab na yi kwalla. sai da na ta yi asibiti na gama ta zaune tun asuba sun zauna kuma matan ga goyo wani goyon ga kyanda wani ciwon kunne wani ko hakorin shi zai buto yana mura sai da na kalli yawansu na ga babu matan sarki ba matar 'yan sanda gashi babu matan soja ko takamman suloli babu sai dai matar talaka na je tausayi na yi kuka na je tausayi na ji tausayin ‘ya'yana. Ajilo inda ma na yi kuka na al'ajau na kwalla. Sai da na ta yi asibiti na gama ta zaune tun asuba sun zauna. Kuma matan ga goyo, wani goyon ga kyanda, wani ciwon kunne, wani ko haƙorin shi zai buto yana mura sai da na kalli yawansu na ga babu matar sarki ba matar 'yan sanda gashi babu matar soja ko takamman suloli babu sai dai matar talaka na je tausayi na yi kuka na je tausayi 'ya'yana sanda sai kaga sun tsara hanya suna miƙar cin hanci ba su tsara motar gwamna ba su tsara motar sarki sai dai motar talaka daga yan a sai mai keke sai waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga sashen hausa na murar amurka a nan washington dc inda agogonmu yake cewa karfe biyu da minti goma sha biyar na dare kenan yanzu kuma ga shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya Jama'a mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakub makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. ba dadewa ba duniya ta yi bukin ranar tunawa da waɗanda hatsarin ababen hawa ya rutsa da su bukin da ake yi a kowace ranar lahad ta uku a cikin watan nuwamba a kowace shekara wata kungiya mai zaman kanta a ƙasar Birtaniya wadda wata mace da ta taba hatsarin mota ta kafa wannan kungiya ita ce ta fara kirkiro da wannan ranar a shekarar 1993 kana babban taron majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da wannan ranar a shekarar 2005 a wannan rana ana tunawa da mutanen da suka fada cikin hatsarin ababen hawa da iyalansu ta yadda ya dace a ƙasashen mu ma mahukunta suka yi amfani da wannan lokacin su yi duba ga hali da ake ciki akan batutuwan hatsarin ababen hawan dalili kuma kenan da wakilin mu amina mustapha nasir batsari ya tuntubi kwamandan hukumar kiyaye hatsarra ta najeriya ta road safety ciyar jihar neja jowal dagwa inda shi ma ya yi bayani akan abubuwa da suke yi a wannan ranar kamar haka eh abin da muke gaya ma jama'a da kuma makasudin wannan abubuwa da muke yi shine mu fadakar da mutane akan illan rashin amfani da hanya ta hanya da ya kamata ya kai kai kana tafiya a kafa ne kana amfani da mota ne kana amfani da mashin ne akwai dokokin hanya idan kowanne mu ya bi waɗannan dokoki din za mu ci moriyan wannan hanya din amma yayin da ba mu bi waɗannan dokokin ba dole ne za a samu irin waɗannan abubuwa wadda muke magana a kai wanda kuma ba su da kyau ba ba ba jin daɗin su wani ƙididdiga ita aka fitar a wannan shekara musamman waɗanda suka mutu a sakamakon haɗari a matakin duniya da ƙasa da kuma nan jihar niger eh kaga kamar ita who majalisan dinkin da'a hukumar lafiya na duniya nata kididdiga din ta ce a kowane shekara mutane wajen miliyan ɗaya da digo biyu suna mutuwa a sanadiyan hatsaruka da ake samu a kan hanyoyi daban-daban a cikin wannan duniya sannan mu kuma a nan najeriya a shekaran da ta wuce shekara na 2018 kenan an samu hatsaruka wajen uh, 1971 eh, kuma waɗannan hatsirika ɗin wajen mutane 5,187 sun riga mu gidan gaskiya bisa ga a kididdiga wanda mu muke da shi a hukumance kenan domin mun sani cewa akwai hatsuruka da dama wanda suna faruwa wanda kafin jami'ai su kai wurin an riga an kwashe a waɗannan hatsarika ɗin da abubuwan da suka faru amma abubuwan da muke da shi kenan kuma wajen mutane dubu talatin da biyu fiye da dubu talatin da biyu sun samu rannuka daban-daban a waɗannan hasarika ɗin a shekaran da ta shekaran da ta wuce babban abu da muke fadakarwa a kai shine waɗanda sun rasa kamnatattunsu waɗanda kamnatattunsu sun samu rashin lafiya kuma waɗansu sun zama rai kwakwan mutuwa kwakwan su sun san irin raɗaɗi da kuma irin ciwo da zulumi da tunani da suka shiga ciki waɗansu kuma har a yau suna kan waɗannan suna wannan zulumi ɗin wanda shine muke kokari mu ja hankalin mutane zuwa ga irin waɗannan abubuwa ɗin. Eh, jihar Niger na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya masu hanyoyi masu tsawo kusan ta fi kowace jiha hanyoyin gwamnatin tarayya. Yaya wannan ƙididdika take a nan jihar Niger inda kake ta. Eh wannan kam jihar Niger tana da manyan hanyoyi kuma sabili da wannan ita ma tana wajen kan gaba a yawan hatsarruka da mutuwa da aka samu a waɗannan hatsarurruka ɗin misali a hanyar da ta taso daga kaduna zuwa abuja mun san cewa eh, ta rasa ta jihar niger daga tafa har zuwa madalla kusan zuba kenan tana cikin jihar niger a wannan babban hanya ɗin ko da yake ta hada da jihar kaduna an samu wajen hatsarika 485 a shekaran da ta wuce wajen mutane a wajen mutane 100 an samu hasaruka wajen 400 da 85 wajen mutane 304 sun mutu a waɗannan hatsarika ɗin a shekarar da ta wuce sannan hanya da ta taso daga bidda zuwa kutigi a shekarar da ta wuce an samu wajen mutane 33 da sun mutu daga bidda zuwa mina kuma an samu wajen mutane 30 da suka mutu a wannan shekarar da ta wuce ɗin. a nan zamu dasa aya a hiranmu da kwamandan hukumar kiyaye hatsira a Najeriya ta road safety shiyar jihar Neja Joel Dagwa har sai sabon mako mu ci gaba da hirar. Yanzu a madadin bakon namu da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya kuma makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. a gaida baba yakubu makeri yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Nouveau Republicain wacce ta ruwaito cewa binciken wata cibiyar kasar Netherlands a kan sha'anin siyasa a jamhuriyar niger ya gano cewa amfani da kudade a yayin yakin zaɓe na barazana ga tafiyar demokradiyyar wannan ƙasa jaridar ta ce rahoton wannan bincike wanne aka baje wa mahalarta wani taron karawa juna sani ya bayyana cewa kimanin miliyan 25 na sefa ne aka kashe da nufin neman yardar masu kada ƙuri'a a zaɓuɓɓukan da aka gudanar a shekarar 2016 lamarin da ke datsewa wasu 'yan ƙasar hanyar shiga zaɓe a nijar. jaridar l'actualité na cewa kasashen afirka ta tsakiya mambobin kungiyar semac sun bi sahun takwarorinsu na yammacin afirka sakamakon lura da kuma bayan da kudaden sefa ke haddasa wa sha'anin tattalin arzikin kasashen da faransa ta yi wa mulkin mallaka jaridar ta ce taron shugabannin kasashen kungiyar semak da ya gudana a ƙarshen watan nuwamba a ƙasar cameroon ya yanke shawarar gudanar da nazari don zakulo hanyoyin da za su ba da damar sake duba hulɗar da ke tsakaninsu da faransa akan maganar takardar kudaden da suke amfani da ita jaridar lebanon ta bayyana cewa rikicin diflomasiya ya ƙara kamari a tsakanin jamhuriyar benin da ƙasashen nahiyar turai bayan da hukumomin na benin suka buƙaci jakadan ƙungiyar eu ya fice daga ƙasar kafin ranar ɗaya ga watan nan na disamba saboda zargin sa da shishige a sha'anin siyasar ƙasar da ba ta shi ba jaridar ta ce ɗaukar wannan mataki ke da wuya ministocin harkokin wajen ƙasashen jamus da faransa da holland da belgium suka buƙaci jakadun jamhuriyar benin su yi bayani akan dalilan yanke wannan ɗanyen hukunci kafin daga bisani su aika wasiƙa zuwa kwatano da nufin gwada wa gwamnatin ta benin bacin ransu game da kwaruwar wannan al'amari mu rufe sharhin da jaridar le sahel wacce yake cewa shugaban ƙasar nijar isu muhammadu ya isa birnin dakar na ƙasar senegal inda a jiya litinin ya halarci muhawarar ƙasa da ƙasa akan batun ci gaba mai ɗorewa da maganar cin bashi mai sassauci yayin da a wannan talata shugaban zai halarci taron shugabannin kasashen afirka ta yamma renon faransa da nufin tantauna hanyoyin har harhaɗa kudaden yaƙi da ta'addanci kamar yadda suka tsayar a yayin taron ƙungiyar ecowas da ya gudana a watan satumban da ya gabata a birnin wagadugu na burkina faso sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To tare da fatan za a gafarce mu wannan sharhin jaridun kasar jamhuriyar Nijar ne kuka saurara ba wato ra'ayoyin ku ba kuma sauraron mu amma dai a yanzu nan sai ku shirya domin jin wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. Assalamu alaikum gidan rediyo murar Amurka. Suna na Gambo Barau fatas daga tsohuwar kasuwa a garin Fatasku. Alhamdulillahi, alhamdulillahi, alhamdulillahi. yana yau na miƙa godiya ta Allah subhanahu ta'ala da zai nuna mana lokaci da za a rantsar mana da kwamishinoni da advisors ɗinmu wadda mai girma gwamna ya sahale musu ya ba su wannan mukamai na kwamishinas da fatan allah ya sa waɗannan kwamishinoni su zama alkhairi a wannan jiha tamu allah ubangiji ya sa masu taimakon al'umma ne masu tausayi da jin kai waɗanda za su kawo wa wannan jiha ta mu ci gaba. Assalamu alaikum da farko suna na Aminu Mai Shayi na garin Garbace da nan da kungiyar mu da talaka ta ƙasa da shan jihar Taraba. Hakika wannan cece kuce da ake yi dangane da yadda shugaban ƙasa ya nemi majalisa ta lamince masa domin ya yi amfani da bashin da tun a baya can ma majalisar baya ta hana hakika ya kamata majalisar ta amince domin wannan kuɗaɗe za a yi amfani da su ne raya ƙasa. Assalamu alaikum suna sunana Baffa Haruna dajo ga garkuwar kungiyar muryar talaka. To alhamdulillahi ala kulli hal a yau zan yi kira ga shugabanninmu da kuma wakilanmu. cewa ya kamata su ci tsoron Allah su kula da hakkin talaka domin da mai haka da su ga a lokacin da suke yawo suke bin mu lungu-lungu koro-koro domin neman ƙuri'un mu ya kamata tun da har sun ci mu kuma su kyautata mana ba wai za su yi watsi da mu ba sai kuma lokacin zaɓe su ta su sake dawa su yi amfani da mu musamman ma mu matasa. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Ɗan Lamijo daga jihar Neja, nigeria Don Allah don Annabi. shugabanni ku ji sun Allah ku san cewa mutane ne suka zabe ku ku rika ba talakawa hakokinsu ku yi masu ayyuka da suke bukata ba wai ku rika gina kanku ba ko kaɗai ba wannan ba daidai ba ne Allah ya sa mu gane Lamdu ya kagara nigeria. Tumadalla yanzu kuma lokaci ya yi da baballe zai dawo da labarai a takaice. Murtala ga labaran a takaice. A wannan makon shugaban Amurka Donald Trump zai je birnin London don halartar taron kungiyar tsaro ta NATO yayin da ake ci gaba da takaddama tsige shi a gida Amurka da ya shiga wani sabon babi. wannan abun ba zai kare ba saboda suna so su yi abin da suke so ne shugaba trump ya faɗa wa manema labarai yayin da yake barin fadar white house yana nufin binciken tsige shi da 'yan jam'iyyar democrat suke yi Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai saka haraji a kan kasashen Argentina da Brazil yana zargin waɗannan ƙasashe da cutar da manoman Amurka ta hanyar cogen kuɗaɗen su Shugaba Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter jiya Litinin cewa zai saka haraji akan kan ƙarafa da ake shigo da su daga ƙasashen kudancin Amurka da ya bawa jami'an ƙasashen mamaki. To da wannan muka zo karshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci na hantsi sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da wasu wato da za su kawo muku sababbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu kuma madadin kowa da kowa a tashin Hausa na muryar Amurka musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka muka gabatar da shirin da mai bada umarni Solomon Abo sai kuma injiniyan mu na wannan hantsi PJ Murtala Faruk Sanyin na daga nan Washington DC nake sallama ma'assalam.